a unguwar hausawa fikitiri a babban birnin kasar jamhuriyar kamuriya wunde an samu wani tashin hankali a tsakanin matasan unguwan da jami'an tsaro sanadiyan bindige wani yaro matashi da aka yi mai kimanin shekaru ashirin da biyu wanda wani ɗan sanda ya harbe shi a kafansa bayan an kai matashin asibitin babban birnin yawunde ne sai ya ce gagarinku daga nan ne bayan an binne shi sai matasan suka harzuka kuma suka bar barzama caji ofishin 'yan sanda wanda yake unguwan ta birkiteri da zumman za su kona caji ofis din amma hakan bai yiwu ba bayan lokaci ne sai 'yan sanda da sojoji suka kewaye unguwan ta birkiteri suna kama jama'a a halin yanzu yanda nake hada wannan rahoton an cafke al'umma sama da ɗari uku domin yi musu binciken kwakwaf kuma jami'an tsaron sun yi wa anguwan hausawan ƙawanya ba shiga ba fita na zanta da wani matashi wanda ya nemi in sakaye sunansa domin matsalan tsaro ga irin yanda hiranmu ta kaya. Wato ko wani dan sanda da ya harbe wani yaro akan cewa shine barawo a halin ba shi bane daga baya da suka gano cewa ba shi bane suka kai shi asibiti shi aka yi banza da shi har yaro ya cika to yanzu wannan bacin rai ne yan anguwa suka tashi suka je kasuwan makolo suna ta fashe fashe yan sanda ma sun zo har sun harba bindiga ma sama duk ba wanda ya watse to amma yanzu gashi sojoji sun rufe mu a cikin anguwa sun suna yi mana kage ma wai mu 'yan boko haramun ne to yanzu kana ganin wannan mashi da kuke yi a zai biya muku bukata ko domin gwamnati ta saurare ku eh, in Allah ya dakan gwamnati za ta saurare mu saboda gwamnati sun dago cewa wannan yaron da aka kashe ba shi bane barawon na nemi jin ta bakin sarkin unguwan abin ya ki cin tira amma na samu wani na hannun damansa ya yi mun karin bayani kamar haka sha eh, shawaran zan ba sarki shine wannan nuna wato kamar ɓacin rai da ya nuna da kuma kishi cewa an kama kannansu da 'ya'yansu da kuma wanda daidai aka kama cikin anguwa ai ba hausa kada aka ba an kama dukkan mutanen anguwa ne to wannan yana da kyau abin da ya nuna a matsayinsu na shugaba ya ci gaba da irin wannan saboda jawo darajar mukaminsa da kuma darajar jama'arsa. Na tambayi kofin da magaji ko ya yake ganin irin wannan kewaye angon hausa wanda suka yi? Mu ma ba mu ji daɗin shi ba. Mu dai fatan gwamnati ta samu dabarunta domin a samu a sasanta tsakanin mutanen anguwa da kuma mu 'yan sanda. Za mu ci gaba da zama a wannan anguwa sai komai ya lafa domin kasan sun tashi gadan sun zo ha ofishinmu sun nemi konawa a halin yanzu dai jama'an anguwan sun yi turuwa a kan titunan birnin yawunde suna nuna alhinin su na kashe wannan yaro da aka yi wanda bai ji ba bai gani ba domin ba shi ake nema ba da ma neman a sako al'umman da aka kama a garkame su a caji ofis daban-daban na birnin yawunde wannan lamari dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ba ta bukatan sa domin kar garin tono allura a tono garma kan haka ne na tambayi wani mai fashin baki na sha'anin gudanar da mulkin kasar ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji suleiman dada ga irin bayanin da ya mini su ne su ya su ne suke neman su sa masa hannu ba a yi nasara ta wancan shashin ba to yanzu ake neman a zo a cimma buri a nan a kusa da shugaban kasa saboda bayan da za su yi su iso nan yanzu to sun iso me suke so to musulmai kake zargi ko kuma ainihin wato jami'an tsaro da suka bindige wannan yaro jami'an tsaro dai jami'an tsaro to ina me aka gani da aka abun nan ai ko da an gani ba za a zo a takurawa mutane ba hmm. sai a kiyaye saboda wannan ta da zaune tsaye ne muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru mi taw do ñaawi ñaawi ìta dọ bàkì bàkì fẹrẹfẹrẹ yọ dunya ayi ko taale ìta dọ balẹ tẹ.